kaga kamar ba mu dace ba kin min hakan ba ki kyauta ba kin ce amana ta ban yafe ba bayana fada ni na fada ni kin ga ko sun so su raba ni da ke ba za su ya ba majnuni na zama kan kaunar ki ba zan joya ba me kike nema in baki komai ba za ki rasa ba kin koya mini soyayya a baya ban saba ba Tausaya wurai don Allah ya mini na dina kwallon kyalle zuciyarki kamar ta gullon da ma ki so ni kawai domin Allah kashe rawa daɗin zama ki saba ka gona zama nisan da gana a zaune ba fita rawa waza ya dube ni gare ni dan ya hidima ga rayuwa ta canza ina da ɗin girma na kasa samun maza ya fi da ni goma nisan da gani ina cikin tsawon yanayi na rayuwa wanda ban tunani ba sanda wanda ban tunani ba yo nisan da wanda ban yi aure so a kashe ba kai ayuba ka dai daɗa duba don ammi baya kashe wayarsa Wai sa kashe. Tun jiya muke ta tirayin nan basa. A kashe. Allah sa dai ba wani problem ɗin bane. Amma bayan da za mu samu kwalin wayarsa ne za mu iya kunna wayarsa saboda mu san halin da yake ciki. To ka kunna ta mana. kana babban kai sai an ka kwali haba ayuba da Allah wannan wani lissafi kake wallahi sa wannan shine maganin sickle cells da na kansa da suka kawo mana ba wanda kace mun sabon shigowa bane shi sa umar akwai matsala ka dai sanni kuma duk wanda ya gani a medical line particularly pharmacist we take an oath exactly ko kana musulmi ko kana kirista dole sai kai rantsuwa cewa ba za ka cutar da kowa ta hanyar magani ba gaskiya ne sa ina da matukar tsauri akan haka I always prepare to legalize my company and my business. I know, sir. For me, it's my life, it's my nation, it's my world. I know, sir. zan sa kafar wando da kowa ya in yi min abin da ba daidai ba akan wannan harkar so ka je ka duba okay sir ingancin nasa ka tabbatar da shi ta kowane bari ingancin dinsa ga al'umma ingancinsa ga ƙasa sahihancinsa ga hukumar da ya kamata ta tantance magunguna insha Allah sa will da sa. good Allah ya bada sa zan you let me know okay sir thank you sir mm-hmm. a'a Jennifer ya kamata a ce waɗannan abubuwan su tsaya haka hajiya duk lalacewar mahaifina fa mahaifina ne ba zan ci gaba da jure tozarci da nake yi wa mahaifina a idan duniya ba ko ɗaya anwar ba tozarta shi kake yi ba hasali ma sai tashi kake yi an yanke masa hukunci fa zuwa gidan yari kar ka damu zai fito nan ba da daɗewa ba domin wannan tsarinmu ne da hajiya inna hajiya ina son in ga amira amiran sanda ina so in ba ta haƙuri saboda tozarta ta da ɗai sannan ina son haɗu da sanda shi ma in ba shi haƙuri saboda sanadiyar da na yi masa ta zuwa gidan yari da bai ji ba bai gani ba ina kuma son in samu duk wanda na muna nawa a baya in ba shi haƙuri Allah ya maka albarka na ji daɗin haka kuma ka yi min duk abin da nake bukata kai yanzu me kake bukata daga gare ni ina san mahaifina ya tabbatar da cewar ni ne ɗansa anwar ṣe oh, o àwọn èèyàn ibi tá a ní kò ṣeré kọ́ lórí ìsúnmi o. ṣòde o àwọn yìí ibi tálí kò ṣòde kọ́ lórí sóde o kọ́ ni mo jẹ́wọ́ tẹ́ mo ní káàdà tèmi ni bàbá náà lè gbà ní iṣẹ́ yẹn. black zo ma masal Umar Sanda. Su wane ne ko kuma ya aka yi kasan sunana? Na san sunanka ne a tiket ɗinka na hawa wani sharrin kuma kake so ka gulla? Haka ne. duk wanda ka tunkaran yanzu ga kamar sharri ne yake bibiyar ka saboda da sharrin ka fara haduwa me ya haɗin ka da ni a wani guri nake yanzu kuma na ganna a wani guri na cece ka ne saboda rayuwarka tana da amfani za ta ceci mutane da yawa watakila hadda da nima ban gane me kake nufi ba umar sanda ni dan arewa ne na samu labarin kai ma dan arewa ne rayuwarka tana cikin hatsari shi yasa na cece ka kai buɗe masa ya fita sandar jimana ya kamata ka san a ina kake a ina nake black da komin in bluff Gona. me shi buɗe ka gani ka gani bindiga gungunan. me ya haɗa da su in har kana son ka rayu to sai ka yi amfani da kuɗi da bindiga me sa zan karɓi kuɗi da bindiga kuma daga hannunka wannan bindigar tana da lasi a hannun gwamnati yanzu dai duk ba haka ba tashi mu je mu ci abinci wallahi hajiya ba zan iya cin abinci ba ni fa tun da abin nan ya faru hajiya ga baki ɗaya na kasa samun sukuni na kasa gane kaina kuma yanzu mu je mu ci abinci hajiya shi yana can ba mu san wani irin abinci zai ci ba ba zan iya ci ba umma anwar ka zama mutum mai karɓar ƙaddara mana ka yi haƙuri babu wanda ya isa ya canza wa kanshi ƙaddara duk abin da zai faru ya riga ya faru ka yi haƙuri kaji ku bar wa Allah komai kaji ya hakuri mu je mu ci abinci rayuwa ba za ta yi ba sai da abinci ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا Alhaji. Kaga. kada mamaki ya sa ka ɓata daidai da minti ɗaya na ganawa da ita ina umar ina hasiya suna can a inda muke a kano bello nur ne ya yaudare mu ya shirya mana gadon zare mun ɗauka yana tare da mu ashe ba tare da mu yake ba haka san da ma yana hannun sa sun nuna mun hoton shi tare da su don Allah alaji ka ba su abin da suke so ka su raba mu da mu. ajara abin da suke so a na zai iya halaka kusan duk musulman duniya bai dace in ba su za su iya mutuwa don buƙatar hakan ta taso me za ka yi cewa zan yi maka duk abin da kake so kar ka cutar da iyalina dan allah kowane mutum yana yin abin da ake so ne a lokacin da ake so domin ya tsira daga wata masifa da ta tinkaro shi me yasa zan yarda da kai saboda su kadai ne iyalan da Allah ya bani da su kaɗai nake tunƙaho a duk duniya na gode da wannan bayanin da kai mu inda na fahimci haka tun farko wataƙila da mu kai har wannan gaba a ce har yanzu ina tsare da kai ba peter dad ya faɗi dukkanin abubuwan da yake so kai list a samar masa ok muje muje mana kuma wannan garin dole sai da kuɗi da bindiga za ka rayu ba kai ne za ka bana rayuwa ko mutuwa ba saboda ka bana buƙatar kuɗinka da bindiga da ke sanda kamar yadda na gaya maka ni ɗan arewa ne ina taimako ɗan arewa idan ya shigo wannan garin domin wannan garin yana da hatsari idan ka karba zan gaya maka abin da zai taimake ka na karba gaya mun idan har kana son ka rayu a wannan garin sai ka shiga lungun nan in ka shiga ka tambaya waye chris jogodo shi ma dan arewa ne kuma yana taimakon yan arewa zai taimaka maka har yanzu ina mamakin dalilin da ya sa ka taimake ni ka karɓe ni daga hannun hukuma kamar yadda ni ma suka karɓe ni tabbas akwai wani abu wannan garin kudu gari ne mai hatsarin gaske da haka duk wani ɗan arewa da ya fada cikin matsala ina taimakonsa zan shiga idan na ga daidai ko ba daidai ba tabbas za mu sake haɗuwa Sanda! Sanda! Cibiyar Shugaban cibiyar Annur Islamic Medicine wato Ibrahim Suleiman shi ne ke tare da ku. Hausawa suka ce idan ka ji wani baban zaba. Duk wanda ya ji an ambaci wannan cibiya ta Annur Herbal Medicine abin da zai fara zuwa a ran shi shine kilinza wato shahararren maganin da ya samu karbuwa tun daga shekara ta 2022 har zuwa yanzu wanda shine maganin da ya fi kowanne magani shahara da kuma suna a wannan lokaci. Magani ne da aka tanada don magance cututtuka da dama da suka shafi al'aura musamman abin da ya shafi matsala na masturbation wato istimna'i da dukkanin matsalolin da ya haifar wa dan adam kamar yadda jama'a suka sani wannan cibiya na da ofisoshi da dama a fadin afirka kama daga kasar ghana nigeria niger da kasar kamaru har zuwa kasar chadi da wannan ne muke amfani da wannan dama wajen albishir ga 'yan uwanmu mazauna libya cewa a yanzu haka za ku iya samun magungunanmu a hannun jami'anmu da ke birnin sabaha da kuma misrata insha Allahu abin da za ku yi ku yi magana ta wannan lamba ta Libya da muka bada ta WhatsApp za a yi magana da ku in Allah ya yarda kamar yadda jama'a suke gani wannan shine masturbation killing zaki ta mallakin cibiyar annor magani ne kala shida zuwa bakwai duk wata larura da kake da ita a al'aurarka komai jimawarta a jikinka kankancewar gaba saurin inzali karancin ruwan mani rashin aihuwa in Allah ya yarda zaka samu waraka ta amfani da waɗannan magunguna muna da ofis a nan cikin birnin kano sai kuma lagos abuja niger kuma kowace jiha a cikin niger wannan cibiya na da ofishi sannan wannan cibiya tana amfani da tsari na delivery service ko a cikin gari kake idan kana da wani uzuri kana iya ɗaukar lamba ka kira za a kawo ma maganinka duk inda kake ba mu tsaya magance wannan cututtukan kadai ba matsala ta jinnu matsala na hepatitis type a ko type b ko type c ko matsala na diabetes ko matsala na ciwon koda masu fama da matsala na infection kamar yadda kuka sani cibiyar annur ta yi zarra ga sauran cibiyoyi wajen har hada magunguna na ciwon sanyi kowanne iri a samu sauki da Allah subhanahu wataala ka sani ana samun maganin masturbation cleanser a wannan cibiya ne ta annur herbal medicine kadai kada jama'a su manta lambobin da muka bada akan su ake samun mu mun ajiye jami'ai a kowaɗanne ofisoshin ofisoshinmu domin tarbar mutane da kuma sauraron su a kuma aika musu magungunan su cikin kwanciyar hankali da dar Allah subhanahu wa ta'ala. Mazauna ƙasar Cote d'Ivoire kuna iya ɗaukar lambobin mu na Nijar ko na Accra domin samun magungunan mu. Jama'ar ƙasar Chad kamar yadda muka yi albishir muna nan tafe cikin ƙanƙanin lokaci insha Allahu. Akwai lambobin da muke badawa wanda za ku yi tuntuɓar mu za a sama muku magungunan ku tun yanzu kafin wannan cibiya ta zo insha Allah. assalamu alaikum Allah kai kaɗai ne abin bautawa da gaskiya har kullum Allah bawa yi gagar misali shi shi kaɗai ne la'ata zuhu sinatu wala nau suna na gamu sunan da ba a yin hayi nasa sai an haɗa da tagwaye Allah ya saka wa kakanmu sarkin aska abdal mazaunin katsina a halin yanzu domin shi ne gadar mana da wannan magani na HIV maganin cutar sida wato cuta mai kare garkuwar jiki wasu 'yan maganin suna tallata maganinta ne saboda neman suna sukan iya ta lokaci takaitacce idan mutum ya sha maganin wannan cuta mai kare garkuwar ƙasa da kwana sa'in da isa ya warke sanin lokacin da za a sha a warke sai an ziyarci mu za a san shi daga cikin masu neman suna ne a bangaren ba da maganin hiv sukan canja mutum jini a nuna masa cewar nasu aka guda bai sani ba wannan tunatarwa ce da duk wanda ya karɓi maganin HIV kar ka yadda mai maganin shi shi kaɗai ya gwada wannan maganin na HIV da nake sharhin yaro ko babba da yardar ubangiji in har ya amfani da shi iya ratsa ɓargonsa da jininsa ya kori cutar da gaggawa da yardar Allah mai cutar sikila mai cutar AMC mai jini AS garan jaba do'un magani garan gaba mamaki domin in mai cutar ya amfani da shi da yardar Allah ya kan latsa jininsa da bargonsa yawan ko cutar ta zama tarihi duk gudo guda dubu biyar ne muka sai da shi amma daɗewar sikilar a jikin mara lafiyar idan ya gaya mana takan sa ya sha robar maganin sama da ɗaya. Babban adireshin wannan cibiya yana garin Karmani, gabasawa local government a cikin Kano state. Mazauna ƙasar Ghana za ku samu wannan cibiya a garin Kumasi daidai Randa roundabout na Transforma. Mazauna birnin tarayya kuma Abuja za su samu wannan cibiya a Area 1 wato AFO. Cikin resettlement muna aiki ranar Juma'a da kuma Asabar. Mazauna jihar Bauchi za ku same mu a garin Azare muna aiki dai ranar Laraba da kuma Alhamis. Mazauna jihar Gombe su kuma za su samu wannan cibiya wato a garin Billiri. A cikin unguwar Fushiya muna aiki shi ma ranar Juma'a da Asabar. Mazauna ƙasar Chadi za ku samu wannan cibiya a garin Jan Maina, unguwar Gasi, daidai Asambili. Mazauna kuma jihar Borno za ku samu wannan cibiya a Gwange layin tanki. Gidan Abubakar Sarkin Aska muna aiki ranar Litinin da kuma Talata.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 sannan a jihar Bauchi muna CBN Runabout cikin AIB Plaza. A jamhuriyar Nijar za ku same mu a cikin Yamai. Sannan a Maraɗi muna bakin babban kasuwa. Muna wa Allah godiya da yake ba mu dama mu shiga daji gurin neman muku ingantattun magunguna waɗanda za su warkar da dukkan lalurar da ke damun ɗan adam daga cibiyar mu ta al islamic medicine kamar cutar hiv da al'umma da dama suka ɗauka cewa babu maganinta tabbas babu wata cuta da Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar face ya saukar kuma da maganinta kuma ya sanar da shi ga wanda ya so to alhamdulillahi mun karɓi lambobin yabo a gurin al'umma da dama da muka ba su maganin cutar HIV kuma suka warke da izinin Allah muna zurfafa bincike sannan muna ƙoƙari wajen shiga dajijjika daban-daban domin binciko muku ingantattun magunguna itatuwa haɗi da tsirai kan koyarwa ta addinin musulunci. Ina masu fama da matsala ta istimna'i ma'ana masturbation wasa da al'aura domin biyawa kai bukata. Domin sheke ka kankancewar gaba, saurin inzali, zafin tafin kafa da kasala da kuma yawan bugun zuciya. Da tsinkiyar mani ya hana mutum haifuwa. Yana kawo yawan mantuwa sa'annan in yayi yawa yakan taba kwakwalwa ta dan adam. Wannan kaɗan kenan daga illolin da istimna'i yake haifarwa. To cibiyar al ta tanar da muku sahihin magani akan sa wanda idan mutum yana so ya daina bai daina ba idan muka dora shi a kansa zai daina yin sa da izinin Allah ina masu fama da hepatitis A ko B ko C ko kuma ciwon koda duk wata cutar da ke damun dan adam tun daga tsakar ka har zuwa tafin sawu muna da kwararrun ma'aikata masu gwaji da bincike wanda suke gwada mutum kamun su dora shi kan irin maganin da ya dace da irin jinyar da ke sa muna hulɗa da al'umma daidai karfin su ba ma tsawala duk wanda ya zo neman taimakon magani a cibiyar al da izinin Allah muna mutanen garin Samunaka Albishir a ranar 16 ga watan Oktoba so ba zan zo cikin garin samunaka ni da kaina domin gudanar da aikin magani a cikin stadion da ke cikin garin samunaka har na tsawon sati guda a ranar 30 ga watan oktoba zan kasance cikin garin maiduguri ni da kaina domin gudanar da aikin magani a ofishinmu da ke bakin makabartar gwange marhaba plaza na tsawon sati guda da izinin allah a ranar 21 ga watan disamba zan gudanar da aikin magani har na tsawon sati daya a cikin garin kano a ofishinmu da ke kan titin zuru daidai ga dangi sky plaza bene hawan farko shago mai lamba 53 haka kuma cikin ƙasar Nijar muna maraɗi, za a same mu a Agadas za kuma a same mu a cikin garin Yamai mutanen Libya za ku iya kiran wannan lambar domin tuntuɓar ofishinmu inda yake a cikin ƙasar ku da izinin Allah. Duk lambar da kuka ga an rubuta suna a ta lambar garin ne insha Allah za ku iya kira ku tuntuɓi inda mu yake. Sa'annan muna tura sakonnin magungunan mu a duk inda mutum yake a faɗin duniya ya isa hannunsa cikin aminci da izinin Allah. Hajiya. baki bacci ba na ka bacci yarinyar nan ne aljanun da suka tashi wannan mamuna ta so mu je ka ga yadda take yi kai aja dawo dawo dawo haja dawo haja haja Allah ta idan mutum da zo sun da saki jiki ba ga yadda samu ban kuma sa'udiyya lafiya sannan Allah dan da ki wannan goma su je lafiya Shi kenan ka kaji irin ta sai dare ya tsara. muna son mu yi bacci sai aljanna ta su tashi su hana mu bacci hajiya an yi magani kuwa an nema na nema har na gaji hajiya ba ni magani ba na yana nema da tun ya har yanzu ba a yi hajiya an tuntuɓi malam ta tasiru ɗan gado maradi maradi kuma sai an je maradin a waya kawai za a yi kenan bari ki ji abin da yake cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu masu kallon mu a daidai wannan lokacin barkan mu da warhaka farko suna na malam tasu mai maganin aljannu na maraɗi wanda aka sani da ɗan gado wanda ni aikin aljannu gadon shi ne a wajen babana kamar yadda mutane suka sani su dai aljannu kala-kala ne akwai na gamo akwai na ture kuma akwai na gado sannan akwai aljani namijin dare wanda yake hana ɗaya mata arme yawanci za ga bai barin mace ta arme sannan wata za a gani ya rike mata ma'aifa ne bai bari ta samu karuwa wata kuma za a ga yana ta haddasa saɓani tsakaninta da mijinta har ya sa su rabu to gabaki dai Allah furo da izinin Allah duk inda kake a faɗin duniyar nan zan raba ka da shi ka samu kanka insha Allah sannan akwai aljani wanda yake hana mutum ci gaba wani za ga dan kasuwa ne ya koro kasuwanci kamar kasuwancin shi zai ci gaba kuma sai ga ya koma baya sannan wani kuma dan makaranta ne ya yi karatu ya gama karatu sai gani aiki ya ƙi samuwa sannan akwai aljani wanda yake ma mutum ajiya a cikin jikinsa za a gani yawanci yana sa mutum cututtuka kala kala da izinin Allah ni inda al'amura na sha bambam a ce aljannu ya zama ma cuta a jiki ko ta waya ko a fili zan sa ka ka rike daidai wurin da ke ma ciwo nan take za ka wurin ya bar ciwo insha Allah sannan kamun in kama iska sai na sa ajiyar da yawa mutum cikin jikinsa ya kwashe sannan in kora shi insha Allah masu neman ƙarin bayani za su iya kiran lambobi na kamar haka a jikin TV nan su kuma wanda suke a garin Kwanne za su iya zuwa masallaci na mu wadata tsohon wurin zama na kowa ya san shi wanda suke kuma a garin Maradi za su iya zuwa Maradi kwalliya titi na Maradi kwalliya wanda ya nufi tarne ka kai tudurwa sai ka wuce masallacin juma'a zaka iske inda hanya ta rabu hudu zaka ga akwai wurin to da ka tambaya da malam taso dan gado za a gwada ma inda nake insha Allah waɗanda suke neman ƙarin bayani za su iya kiran lambobin mu kamar haka kamar yadda kuke kallon su a jikin TV nan insha Allah Thunder! Hello mai gida. Ya kamannin kayan da ya sa suke. An gama. Gashi nan zuwa. An gama. ṣòro ah, gbòǹgbò bóyá kan lè máa tíátá. a ibi tálí kò ṣe lè o ah, a ò e ah, ibi tálí kò ṣeré kọ́ lórí ìsúlẹ̀ o kọ́ ni mo jẹ́wọ́ mú Ah, ọ̀gá mi kí ló ṣẹlẹ̀ Sanda. Ah! Sanda. Sanda. Sanda. Ya isa, kai, kai. garba garis kamar yadda ka yanke mun cin abinci na kake neman ka tozarta ni to ka tabbatar da cewa na rantse da girman Allah yau kiyamarka ta tsaya yanda ka kashe min mai gidana samuwar ola tume jiko da shi da iyalinsa kai da yarana, ka kashe mun dan akura ka kashe mun dan cike ka kashe mun damatsiri na rantse da girman Allah kamar yadda Allah ya saukar da wannan ranaku na cewa adadin kwanakin mutuwarka na rantse da girman Allah in ba sai ka tafi kiyama ba jahimu ta ci ni. kai a yau sun kare kai balaraba kiristi jagwado ƙarya kake na ci dubu sai ceto na ɗauran ƙannanka na ɗauran mai gidanka na ɗauran matansa kai bara in goga maka hannu ya iya ƙafa ta saba ko gaji bai saba ba a zo a mutu duk mai mutuwa ya rasu ya ne ka garba garis an gaya ma ina tsoron mutuwa ne kai da ba mutuwa da al'umma ba su kare ba a haɗa a raba shi ke yana yaro suna hali mana tsoron a hadu mana a mutu Naji ya ce maka garba alamu sun nuna kai musulmi ne kuma daga arewa kake. Adar. Kai kuma naji ya ce maka balarabe kai ma alamu sun nuna kai musulmi ne kuma daga arewa kake. Adar. kun manta mai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wal qatil wal maqtul fi nari da wanda ya kisa da wanda aka kashe duk yan wuta ne wannan haka yake kuma kana sana da haka amma shine kuke nema ku kashe juna akan wayansu wa'anda ma ina tunani kafarai ne akan su kuke fada za ku kashe juna garba garis ya ce maka jiya kasusuwa sun kama ka kuma sun cika ka Suwafin ɗinka aka yi da ni suna na Sanda. Ina shigowa garin nan aka kama ni. Aka canza ni da sunanka aka ban sunanka. Gaskiya ne. Kai, wannan gayan mai na ya kashe. Ya kashe mun su da su da iyalansa da sauran ƙannena. 'Yan sandan da suka kama shi, shi suka sake shi. Ni kuma na gangaro don ɗauki fansa a kansa. Kai saurara. ba duk wannan ba sunanka na ji ya ce ma balarabe kiristi jagwado sunanka aka ban aka ce in tonan idan na kira sunanka za ka taimaka min to kai waye turo ka balarabe ka fita zan ma bayani a ina kake ni dan arewa ne dan arewa wani state ni dan kano ne kai kai dan noka ne mu wannan da yan noka ne ai mu ma dai yan kanan ne ku kore yaranku za mu yi magana da ku eh kai ku je kawai zan neme ku kamar ina asiya ta tsaya ne nema abin ya dame ni duk inda ya dace a ce tana nan kuma ba ta nan kira na ƙarshe idan ba ɗauka ba sai ka sanar ma jami'an 'yan sanda Dawon bayan sanda kina da wani yaya, wai yaya bibu Shi ma zai amfani. Hello, hello Hasiya. Hasiya. Suna na mugu <laughs> ina me wayar take ta fada tarkona wayar ce ta fada tarkonka ko kuma me wayar duka so biyan ya habibu ko ta ya kasan sunana a jikin wayar na gani ka fada wa sanda ya kira ni ko kuma ya zo inda nake zuwa gobe idan bai yi ɗaya daga cikin abubuwan da na faɗa ba ni zan kashe ta zan kawo gawata inda kuke a'a karka <laughs> ina lalaye wa ina <laughs> sako ya je inda ya kamata ya je na tabbatar da cewa sanda zai samu labari sannan zai kawo kanshi inda nake ka abin kici nan in kin ga dama ki ci in kin ga dama ki mutu da yunwa amma dai zan so ki rayu saboda kina da amfanin da zaki mu daga jin muryar mutumin nan ka san ba mutumin kirki ba ne san da yake nema dalilin da ya sa ya rike asiya kenan an shiga uku kai gaggawan sanarwar hukuma ai a ka'ida kamata in fara neman sanda shi kuma matsalar sanda tun da ya tafi nake neman wayarsa baya dagawa wani sayin ma ba ta shiga kuma ya kamata a ce shi na fara sanarwa amma in Nazareth. data data you look worried yes dad i'm so tired with wannan fitan wallahi dad ya damu rayuwata dad ina da hanyar da zan sa iya kama mun shi ba come on jennifer remember you are my only daughter yes i know kuma violence ba zai kawo ƙarshen wannan matsalar ba calm down i assure you idan muka gama project din muka sami nasara zan bar kike aure wanda kike so daga nan mu bar ƙasar nan Daddy is too much. Come on, smile for me, daughter. <laughs> Good. no, Dad. <laughs> Good, dad my daughter. Kira mu da su. So don't worry. Are you okay now? Yes, I'm good. good. Sanda. sanda, Wannan shi nake so. Sanda. Sanda. Sanda. Sanda. Sanda. Sanda. Waye wannan? Wallahi wani ba zazzage ne, ka san da yawa mutanenmu 'yan arewa idan suka zo kudu. mutanenmu na arewa kaso talatin zuwa arba'in gaba ɗaya daga masu shan ayi sai masu shan giya haka suke rayuwa sai ta wulakanta amma akwai wanda allah ya tsare wanda neman arziki yake kawo su mu kankin kanmu da kaga muna wannan gajancin dole ne in ba haka ba yanzu wani sai kai ya zo ya yi ma gajancin ya mai da kai wani na dole ce ta sa ka san fa ne idan ka zo ka ga kowa da jela kawai kai ma ka daura in ba haka ba sai a samu matsala a yanzu yanzu nan sai a yi ba kai kuma dai menene da wanda yake a kano ko ya girma a kano ko ya taso a kano ba ka raba shi da ilimin addini duk kuma wanda yake da ilimin addini ya san haramcin giya da kisa yanzu ya za a yi in haɗu da wannan maganar allah wannan mu ba mu san shi ba ba mu da wata masaniya a kansa ok yanzu ba ku san wannan ba akwai wani to sunansa peter da na allah tare suke da shi sufa to kuma na allah ai shi ya turo kana peter kuma ba mu da wata masaniya a kansa zan fitar da kai inda a wani gurin ma ka furta sunansa na rantse da girman Allah da baka ƙara wata furta kalmar a duniya ba kai zan gaya ma gaskiya balarabe haka da hankali ne kai amana amana mata aure ce idan ka aure ta fatar ta aiki ne inda ka cika musulmi ya ba mu amana wallahi sai mun bashi tunda dan mu ne musulmi wannan shine bella nur eh sunansa bella nur kuma yaro ne a gurin na allah shi na allah yaro ne a gurin fita shi kuma fita ɗaya ne a wurin da ka zaku. tunda ya buɗe maka su to bari in goga maka garinsu su dai wayannan mutanen gaba ɗaya suna ƙarƙashin wani ana ce masa gizaku kuma suna da matukar haɗari duk wani aiki na gajanci kisa kidnapping duk wani abu da ka sani na haramci wallahi da sa hannunsa ake yi a nan kudu a garin shagamu ba wani mutum da ya isa ya ɗaga hannu ba su kau da shi ba suna da matukar mummunan haɗari ko hukuma ba ta iya taɓa su bare wani mara kunya don haka ni dai ne zan iya tunkara su ko ƙaƙa suke kuma kowa ina suke saboda abin da yake gurin sunawa ya fi komai mahimmanci a rayuwata kai mutanen da gwamnati ma ta kasa da su waye kai da zaka ce za ka kawo ƙarshen su ka ji wannan mutumin fa yanzu wanda taimako to za ku iya yi mun akan in haɗu da su to ni dai ba ni da wani abu da zan iya yi wannan dai da na taimaka ma na taimaka kai shaida ne mutane sama da hudu na kashi da kai ma aka musanya na a wajen kasusuwa amma ka ga na fito amma wallahi ba zan iya ja da su ba don ba kai ka fita fa yanzu ba za ku iya taimaka min ba dai za mu iya taimaka ma ni da shi ta wani bangaren amma ba dai a cikin wannan aikin ba in dai akan wannan mutanen ne ni na fita wallahi na fita kai na gode da iya bayanan da kuka bani dan da yiwuwa za mu sake a wata rana muna yi wa Allah tabaraka wa ta'ala godiya sarki mai koma mai kowa domin da ikonsa ne yake ba mu ikon yadda muke binciko ingantattun magunguna waɗanda suke taimakawa al'umma akan abin da ya shafi cututtukanku da matsalolinku da kuma damuwoyinku. Mai da al'umma suka sani ni Dr. Haidar Abu Anwar wadda ake yi wa lakabi da Malam ɗan Ghana. Ina yi wa kowa fatan alkhairi. Hakika wannan cibiya ta sake yin wani yunkuri don binciko wasu ingantattun magunguna domin taimakawa al'ummar da suke fama da ire-iren waɗannan damoyin da kuma sauran wasu matsaloli ma waɗanda suke addabar al'umma. Ta kuma wato haɗa kik ɗin magani da muke kira gonorrhea flosha kuma muna ba da shi a matsayin maganin da yake magance matsaloli kamar haka yana maganin abin da ya shafi matsalar ciwon sanyi kowanne iri yana magance abin da ya shafi matsalar kankancewar gaba yana maganin abin da ya shafi rashin haihuwa ga 'ya'ya maza wato low sperm count yana magance abin da ya shafi wato matsalar istimna'i ana masturbation duk wata matsala da masturbation yake haddasawa wannan magani yana magance ta sannan yana karawa wato ɗa namiji kuzari bangaren iyali ta 'yan uwana mata mu ma malam ɗan gana bai bar mu a baya ba domin ya kawo mana namu kek ɗin wanda yake magance matsaloli kamar haka matsalar infection da matsalar da ta shafi rashin haihuwa da matsalar fibroid wato karin mahaifa da yake hana mata haihuwa da sauran wasu matsaloli wanda suka shafi mata kaɗai don haka duk wacce take fama da matsala to ga malam ɗan gana mai taimakon al'ummar da suke fama da lalura kowace iri ba a nan wannan cibiya ta tsaya ba sannan ta sake hada wani magani wato wanda yake warkar da duk matsalolin da suke kawo mace jinkirin aure yayin da za ta kai manzalin aure amma a samu matsaloli game da wannan aure bayan haka da kuma magungunan da aka san mu da su maganin matsalar ciwon koda maganin matsalar ciwon hanta maganin matsalar aljannai da matsalar sihiri da kuma matsalar maita da kuma sauran matsaloli da suke addabar al'umma waɗanda ake iya gani da kuma waɗanda ba a iya gani domin akwai matsalolin da ake ganin su wasu kuma ba a ganin su da ma matsalar da za a je a yi ta aune aune ba a kuma ga komai ba wannan cibiya tana da taimako da magani ingantacce akan waɗannan matsaloli Babban ofishinmu na Najeriya yana jihar Kano. A nan titin sabuwar gandu. Titin da yake tafiya dan Maliki. Nan saman benen Emirate Kemis. Sai jihar Kaduna. A nan tudun wada kwanan Lami Annur Plaza saman benin Annur Plaza. Shago mai lamba goma. Ko kuma jihar Katsina. Inda muke a sabon titin kwaɗo. Daidai kwanar Yan Goro. Sai kuma garin Zaria. Wannan cibiya muna da ofishi a nan. Ƙofar Doka. Daidai Yan Awaki hanyar Jos. Sai kuma ƙasar Ghana. Inda muke a cikin garin Accra. Unguwar Shukura Taxiran. Daidai gidan Malam Aminu. sai kuma garin Bako da ke kasar Ghana. Unguwar Zango. Gidan Furaito daidai masallacin Juma'a. Albicir ga al'ummar da ke Côte d'Ivoire wato garin Abidjan wanda suke ganin kamar mun musu nisa to ta hanyar neman mu ta ofisoshin mu na Accra insha Allahu rabi za ku samu ingantaccen sakon mu tare da kuma al'ummar da ke fadin duniya ga baki daya ba mai muku nisa ba sannan muna iya aika sakon magungunan mu a duk inda kuke a fadin duniya gaba daya sannan malam dan Ghana yana godiya da sakonnin da ake turo mai da fatan alkhairi da kuma sakonnin godiya akan taimakon da ya bayar muna wa kowa fatan alkhairi assalamu alaikum Allah kai kaɗai ne abin bautawa da gaskiya har kullum Allah bawa yi gagar misali shi shi kaɗai ne la'ata kuzuhu sinatu wala nau suna na gamu sunan da ba a yin hayi nasa sai an haɗa da tagwaye Allah ya saka wa kakanmu sarkin aska abdal mazaunin katsina a halin yanzu domin shi ne gadar mana da wannan magani na HIV maganin cutar sida wato cuta mai kare garkuwar jiki wasu 'yan maganin suna tallata maganinta ne saboda neman suna sukan iya lokaci takaitacce idan mutum ya sha maganin wannan cuta mai kare garkuwar ƙasa da kwana 90 da isa ya warke sanin lokacin da za a sha a warke sai an zirce mu za a san shi daga cikin masu neman suna ne a ɓangaren ba da maganin HIV sukan canja wa mutum jini a nuna masa cewar nasu aka gwada bai sani ba wannan tunatarwa ce da duk wanda ya karɓi maganin HIV kar ka yadda mai maganin shi shi kaɗai ya gwada wannan maganin na HIV da nake harhinsu, yaro ko babba da yardar ubangiji in har ya amfani da shi iya ratsa bargonsa da jininsa ya koru cutar da gaggawa da yardar Allah mai cutar sikila mai cutar amc mai jini as garan jaba, ɗo'in magani garan gaba mamaki domin in mai cutar ya amfani da shi da yardar Allah ya kan latsa jininsa da ɓargonsa yawan ko cutar ta zama tarihi duk gudo guda dubu biyar ne muka sai da shi amma daɗewar sikilar a jikin mara lafiyar idan ya gaya mana takan sa ya sha robar maganin sama da ɗaya. Babban adireshin wannan cibiya yana garin Karmami. Gabasawa local government a cikin Kano state. Mazauna ƙasar Ghana za ku samu wannan cibiya a garin Kumasi daidai randa bawut na taransfoma Mazauna birnin tarayya kuma Abuja za su samu wannan cibiya a Area 1 wato Afo. Cikin resettlement muna aiki ranar Juma'a da kuma Asabar. Mazauna jihar Bauchi za ku same mu a garin Azari muna aiki dai ranar Laraba da kuma Alhamis. mazauna jihar Gombe su kuma za su samu wannan cibiya wato a garin Billiri a cikin unguwar Fushiya muna aiki shi ma ranar Juma'a da Asabar mazauna ƙasar Chadi za ku samu wannan cibiya a garin Jammaina unguwar Gasi daidai a Asambili mazauna kuma jihar Borno za ku samu wannan cibiya a Gwange layin tanki gidan Abakar Sarkin Aska muna aiki ranar Litinin da kuma Talata Sassauci Islamic Medicine. Sassauci Islamic Medicine, the number one in the world about true treatment, HIV and masturbation. Wannan haka yi, mun yi fice wurin ba da maganin HIV da kuma istimai. Wannan magani da kuke gani shine na matsalar cutar HIV. Maganinmu na HIV ana amfani da shi ne cikin wata biyu kacal a rabu da cutar bi izinin layi. Al'umma da yawa ba san menene istimna'i ba ballantana san illolin da yake haifarwa a cikin ɗan adam. Istimna'i shine wasa da al'aura domin biya wa kai bukata. Yana haifar da illoli da dama a jikin ɗan adam. Kankancewar gaba, saurin inzali ko fitar farin ruwa. idan ya yi ƙarfi a jikin ɗan adam yana hana shi aihuwa yana sa tabuwar kwakwalwa wannan shine maganinmu na istimna'i ana amfani da shi cikin sati biyu kacal rabu da cutar bi iznillah babban ofis ɗin yana cikin garin kano kan titin zuwa daidai gidan zu maimuna shopping complex saman bene a cikin garin abuja muna da kwa cikin saya plaza saman bene a cikin garin lagos muna ijebu bus stop saman bene a cikin jihar bauchi muna round din cbn daidai state secretariat saman bene al'ummar kasar nijar muna cikin garin maradi daidai gidan ruwa opposite sonitra saman bene ba mu tallan mu a mota ko baro kuma ba mu kama ofis a kasan bene sai saman bene cibiyar magungunan mu suna da inganci domin nima na gwada kuma na sannan wannan cibiya mu tana iya kai muku magunguna a ko'ina kuke a faɗin duniya. Masha Allah. Wannan babban nasara ce wacce cibiya ta Shifawun Islamic Medicine Center ta samu a Ivory Coast, Côte Libya da ma jamhuriyar Nijar cikin duso, Kamaru, Chad har ma da gidanan Najeriya. Duka muna da manyan-manyan rasa, insha Allah. ga masu fama da matsala na kankancewan gaba akwai waɗanda ubangiji Allah haka ya yi su bai wuce tsawon ya sa karami wasu kuma daga baya suka samu waɗannan matsalolin nan wasu kuma matsala ce ta sanyi na infection tare da matsala na basir da ma istimina'i ta ja musu mu sani istimina'i tana da illa sosai ga lafiyarmu domin takan ja matsala na tattarewar fata kankancewan gaba tare da sauri na inzali istimina'i tana jawo matsala na lose of brain circulatory system yawaita yin mantuwa yawaita yin rama tare da matsaloli masu yawan gaske kuma duk akwai magungunan su a karkashin cibiya ta Shifawun Islamic Medicine Center. Wannan shine account namu na kamfani. Dukkanin account number da ka gani ba ta Shifawun Islamic Medicine Center ba, to ba tamu bane ba don haka a kiyaye ina masu fama da matsala na sanyi na infection sanyi na kashi tare da sanyi mai zub da farin ruwa a gaba sannan cibiya ta Shufawun islamic medicine center ta kawo muku ingantaccen magani wanda zai magance matsala na rashin kuzari karancin kwayan halitta tare da sauri na inzali ina masu fama da matsalar hepatitis wato ciwon hanta ciwon hanta yana da illa sosai ga lafiyarmu domin akwai type a type b type c a cikinsu akwai chronic akwai kuma crisis ita kuma crisis ita take bin jini da madakanin family sai wanda ubangiji allah ya kare ubangiji allah ya kare mu ga baki ɗayan mu ga masu fama da matsala na hiv mutane da dama suna cewa babu maganinta ku sani mutane da dama sun zo sun karɓi maganin ciwon hiv a ƙarƙashin cibiya ta Chifawun islamic medicine center kuma sun warke a cikin sati biyu garanti ina masu fama da matsala na iska tsere ko kuma sanmu muna da sirrika masu tarin yawa ku dai ku tuntuɓe mu mutane ivory coast cikin buwa za ku same mu a abidjan a libya kuma muna nan a misrata da kuma trifoli sannan a jamhuriyar Nijar muna nan a cikin Duso a Kamaru muna Duwala a Chad kuma muna nan a Jamaina a jihar Maiduguri Borno State za ku same mu a gaba da gadon Lagos Street kafin Junction in Lagos House cikin Rahama Plaza a shago mai namba B8 sannan a jihar Kano muna nan a Maidile ta sabuwar gandu kafin kwanar gidan kaji a cikin Uwar Soro Plaza a shago mai namba B6 a jihar Adamawa movie. za ku same mu a babban hanyar Ahmadu Bellowe a gaba da Zenith Bank kusa da AA Boka a saman Bene El Hussein Multipurpose a shago mai namba B2. Mutanen Taraba Jalingo za ku same mu a kusa da masallacin Juma'a na tashar Road Block a cikin AA Rono Plaza a saman Bene. sannan cibiya ta shifahun Islamic Medicine Center muna tura maganinmu a duk inda kuke a faɗin duniya cikin aminci da kuma mutuntawa.